ku bani shawara na bar tunka da warwara ku bani shawara amma inda ba muna cewa ba za a dila akwai inda zama dole sai yi misali ta kawo mana lalatacce fasiki ba mutumin kirki ba ko kaddara ka dauka mai zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ta a wannan ba zai yi ba ta sabuwa bindiga a ruwa mm-hmm. ba zai yi ba nan dole a yi kafar katako in ji hausawa hmm. a ce ga wanda zai aura saboda a wannan lokaci hausawa kenan nan malam kana nuna wani lokaci yakan zama tilas A kwarai da gaske A yi ya danganta ga yanayi ne hmm. idan aka samu sharuɗa kuma almawani suka koru to hmm. kara auren dole amma kamar da na gaya maka ta kawo ta ce to ita tana son ta auren da yake ba musulmi ne ta gamu da aboki ne kuma kanta ya waye sun hadu a university kirista ne shi ne mijinta sai ka aura mata misali Ku ta zo maka da wanda ke la'antar na na Aisha da sahaban Annabi tana suna misali ba nake baka sab zai ba zai yi ba mm. ga iyaye nagartattu ku bani shawara na bar tunka da warwara ku bani shawara